السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على عشرة المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا uku ga watan sha'ban الله تعالى Allah sallallahu ta'ala دبوت wa alihi wa sallam دوكو wanda ya daidai da shi daga watan uku miladiya biyu. Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da ya mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa yau za mu shiga cikin kashi na biyu na wannan littafin ba ku manta ba sunansa intifa'ul mauta da amalil ahya lil imamain jalilain to ibnu taymiya wa ibnu al qayyim rahimahumullah mun zo mun yi magana akan abin da ibnu taymiya ya ce a wannan bangare yau za mu shiga bangare na biyu kashi na biyu abinda da almajirinsa ibnu al qayyim shi ma ya fadi a wannan bangare saboda wannan mas'ala ce tana da muhimmanci matuƙa sau da aka gashi na intifa'ul mauta bi amalil ahiya ibn al-qayyim rahimahullah ta'ala bismillahir rahmanir rahim yace tahaddatha ibn al-qayyim rahimahullah ta'ala fi kitabihi ar-ruh wato ibn al-qayyim yayi magana a littafin sa yana da littafi ar-ruh wadannan littattafai suna da gayatu ahammiya ko da zo da muka yi magana kan asma wa sifat na shi sai da aka yi magana waɗannan littattafai aka yi magana ar-ruh aka yi magana hadil arwah akai maganan tariqul hijrataini akai maganan wabil sayyib da kuma zadul mi'ad ko cewa waɗannan su ne muhimman littattafai na ibul qayyim da aka bi su aka tantance wanda za ku ga da yawa malamai na magana cewa bai kamata a ce mutum baya da waɗannan littattafan ba akwai ɗaya da ban faɗi ba shine adda waddawa wanda mun yi shi ma aljawabul kafi liman sa'al an dawa ishafi wanda shi mun yi shi da ikon Allah daga farko har zuwa ƙarshe mun karanta ya abinda Allah ya fahimtar da mu waɗannan littattafai ne yana da kyau a ce a cikin maktabarka akwai su saboda kai ka nema abin da za ka nema ciki ya rayuwarka in kuma ka tafi ka wasu waɗanda za su ɗauka su masu ɗauka su ci amfanin moriyarka wannan abin ya fi kaban masu tarin miliyoyin kuɗi waɗannan littattafan domin su a wancan lokacin mutum zai iya ɗauka ko nawa aka ban mai saboda ya mallaki waɗannan littattafan to yanzu kai kuma ga su abu cikin sauƙi ka mallaka dan kanka ka mallaka don ka bar su a ci more su a bayanka yana da gaisa a hamniya ba sai na maimaita mai saboda wasu ma da su muka yi aida ma a yi sun an ji saboda aka an yi maganar muhimmancin waɗannan to a cikin wannan ɗaya daga cikin littattafan arroh shine ya magana an qadiyatin tifa'il mauta bi a'malil ahya akan maganan da aka ce wato matattu za su amfana da ayyukan rayayyu waɗanda suka mutu suna cin moriyar ayyuka na rayayyu faƙala ya ce almas'alatu sadisa ashar mas'ala ta goma sha shida tun da ɗaukowa akai akwai masail da yawa wancan littafin arro amma yanzu sai aka ɗauko mas'ala ta goma sha shida ciki wahiyya wannan mas'ala ita ce hal tan tanfa'u arwahul mauta a yi shay'in hal tan tanfa'u arwahul mauta bi shay'in na hal tan tafi'o hal tantafi'u arwahul mauta bi shay'in min sa'il ahya amla shine tambayan hal tantafi'u arwahul mauta bi min sa'il ahya'i amla shin wato su waɗanda suka mutu shin rayukan suna amfana shin rayukan waɗanda suka mutu sukan amfana da wani abu daga cikin aikace-aikacen waɗanda suke raye ko ko ba za su amfana ba tambayin ta fito cin waɗanda suka mutu za su ci moriya ko su amfana da ayyuka ko daga ayyukan wani abu wato daga wani abu cikin ayyukan waɗanda suke raye ko ko ba za su amfana ba tambaya ta fito kafin amsa fal jawabu amsa ita ce An San tafi'u suna amfanuwa min sa'ayil ashiya ahya daga ayyukan waɗanda suke rayayyu bi amraini da al'amura guda biyu majma'un alaihima wanda yake wannan su an yi jima'i akan su baina ahli sunnati min al-fuqaha'i wa ahli al-hadisi wa tafsir waɗannan abun ba shakka ba waɗanda suka ce ba za a yi ba waɗannan wannan abubuwa da za a amfana da su ana amfana da al'amura guda biyu wanda malaman sunna da malaman fiqhu da malaman hadisi da tafsiri sun yi ijma'i a kai cewa za su amfana matattu za su amfana daga wurin rayayyu a waɗannan ayyuka ya fito a haduhuma ma ta sabbaba ilaihin mayitu fi hayati na farko shine wanda shi mamacin shi ya sabbaba shi a lokacin da yake raye kaga wannan ba wata magana ƴaƴansa da aikin da yayi da wani abu duk ya ba su ko wannan kai tsaye kawai duk abin da suka yi zai amfana duk abin da aka yi na wannan zai amfana kaga daga wannan kenan ai shi a cikin ruhu din ne ma yayi bayani yake cewa akwai waɗanda za su je lahira su ta kuka kullum suna ta kuka akwai waɗanda kullum suna ta murna ya ce masu kukan nan suna kuka ne a yayin da ba su ba ƴaƴa na gari ba baya ga ƴaƴa amma sun babbola a banza ƴaƴan ba su da amfani ba sa yin aikin alkhairi ba sa yin wani aikin lada ba sa yin wani abu da haka kullum mamatan su kuka suke yi akwai waɗanda kullum suna ta murna suna ta murna ta dalilin sun ba ƴaƴa na gari ana ɗaga masu matsayi ana ƙara masu matsayi suna tambaya ya aka ana cewa ƴaƴan kun baro abun baya na kirki Allah ka azurta mu da zuriya tsayi ba bayan mu da za su ji tausayin mu sadda muke raye bayan kuma mu mutu su yi aikin alkhairi su yi mana adda su yi aikin alkhairi ya rika kaiwa wurin mu dan tsarkin sunayen har yayi magana ya ce ba ma wannan kadai ba shi kanshi abul bashar annabi adam alaihi salatu yana nan a sama'ud duniya an ajiye shi a sama ta daya ya juya gefen dama ya kalli ayyukan bayinsa na alkhairi ya ta murna yana cewa ku kara dagewa ‘ya'yana saboda ku koma inda shaidan ya fito da mu da koma gefen hagu kuma ya kalli aikin miyagun ‘ya'yansa ya fashe da kuka ya ce yanzu abin za ku riƙa yi kenan shaidan ya yi dalilin kun fito daga wannan gidan kuma yanzu kun dawo kuna ƙara yin aikin da yake so saboda ya kai ku wuta sai fashe da kuka ka san kawai za yana kuka tunda dai ayyuka alkhairin nan malam to mutum ma ya ma san su damal damal mutane su dinga yin damal damal a nuna masu wannan a nuna masu wannan su ta damal damal to kun dai gani kawa washe kun haka ne muna sa baban mu kuka kenan wannan baban na farko kenan to wasu ma har iyayen na kusa ma suna sa su kuka da ya kamata mutum ya rike ayyukan alkhairi ayyukan samun lada ayyukan da aka ce ana daga matsayi ta yadda iyayen nan za su yi murna to wannan ne na ɗaya ma ta sabbaba ilaihi fi hayatihi wasani na biyu shi ne du'aul musulmi na lahu addu'an da musulmi suke masa ai wannan ba aikin shi bane ko amma addu'a in mutum yayi kirki ya zama daga cikin mutanen kirki namiji ne ko mace a rika rika tunawa da shi ana cewa Allah ya ji kanwa ne ko Allah ya ji kanwanci Allah ya gafarta ma wani ko Allah ya gafarta ma wanci shi yasa ko da ake alce Allahumma ighfir lahu warhamhu warhamna ba'da ana mai wannan wastighfarihim lahu da yadda suke nema masa wastighfaruhum lahu da istighfari da suke masa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzlahu wa wasi' mudkhalahu wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wannan irin su nema ma musulmi wannan ko musulma wannan su yana kai masu wa sannan bayan haka nan ya ce wa sadaka da yi masa sadaka wal hajji ala niza sai hajji shi wannan an yi jayayya wasu suka ce in ba wasu yaye da shi ba ba za a yi ba wasu suka ce kaza waɗannan sun je an yi magana akan waɗannan duk da wasu sun yi jayayya mallazi yasilu min thawabihi hal thawabul infaq aw thawabul amal to menene yake isa zuwa wurin shi shin kai tsaye ladar in an ciyar ko ladan aiki in aka dauki abu aka ciyar ladan zaka kai ko ko in an yi wani aiki aka ce ladan ta kai fa indal jumhur yasilu sawabul amal nafsuhu ladan aikin da aka yi din yake kai mai kowane iri ne duk aikin da aka aikata aka ce nashi ne an bashi ladan zaka kai mai wa inda ba'd al-hanafiya inma yasulu sawabul infaq wasu suka ce kawai ladan in an ciyar ne kawai zai kai masa in aka dauki abin nan sai a ce ladan amma a wasu ta suka yi aikin ne kai tsaye zai je masa kamar yadda shi ne da kanshi a ce ga aikin ka da kai to shi ma ka zai je masa to kaddara ma ladan za ta kai mai inda ladan za ta kai mai ba shi kenan ba ba dai so ake kara samun abin nan ba yanzu ba ku auna yau da za a ce yau kana raye a ce ɗanka ya dinga sama ma dubu ashirin akawun ɗinka kullum rana kuma kai shekara ashirin baka taba ba ya kace ganin kudin za su zama na malaminu a ce yau yana saka ma mutum kuɗi kuma mutum bai taba kuɗin shekara ashirin ɗanka kullum ya sama dubu ashirin kullum ya tashi ya ba da mandate a banki cewa ko ya yi magana da kuɗi sun shiga duk kwana kawai su cire dubu ashirin su tura akawun ɗinka idan kai shekara ashirin baka taba kuɗin nan kana gani ya kuɗin nan za su zama to ka kalla yanzu idan ɗanka ne in fa ya cire naira ɗaya ya saka ma naira ɗayan nan faso ɗari bakwai za a linkata. to sai kuma gashi ba naira ɗaya ya bayar ba sai ba da naira ɗari ko ba da naira dubu ko ba da dubu ɗari ko ba da dubu ɗari biyar wancan karan da muka yi magana akwai wanda zai ba da dubu ɗari biyar ya ce ɗari na shi ɗari na maman shi ɗari na duk ɗari ɗari ɗari ka kalli duk ɗaya a ɗauka a linka ta so ɗari bakwai nawa iyayen nan za su gani a yayin da wani hanyar yanzu bai ba ko kwabo ba kuma iyayen shi na ƙasa wani ya mutu lokacin da iyayen shi suna yan kana yana dan karami sannan bai da komi an haife ka in an haife ka an gama da kai duk abinda zaka mai iyayen nan baka biya ba aka ce har in kayi kayi kayi kayi sai ka koma ka roki Allah bayan kai kayi ka koma kana cewa rabbik firhum rabbik rabbi hamhuma kama rabbayani saghira ya Allah ka ji tausayin su kamar yadda suka ji tausayina yana dan karami ka kwatanta sadda kake karami kuma in baka san sanda kake karami ba yanzu kalli wani karamin da kake da shi kai ka kalli hidiman da kuke mai a yanzu ka tuno da lokacin kai kuma yadda suka yi taka a lokacin da ba abubuwa ma yalwa yanzu ko kai ga yalwai ga komi daidai dai wani yaron gaba ɗaya tun da yake bai taba zama ba fam kullum sai ka so famfas ai ta samai su ko a lokacin nan ba famfas ka damalmala ko ina su tashi tun da sassafe su ta wanki kuma ba ruwa wancan lokacin wani wani wani sai sun yi tafiya mai nisa ma su samu ruwan da za su zo ka jamalmala ko'ina ka jamalmala gado ka jamalmala jiki ka jamalmala ko'ina ka jamalmala naka jikin ka jamalmala nasu jikin yanzu ko kaga dole sai ka zo da famfas da ka dawo ba famfas yanzu gara ka dawo ba biredi aka zo aka ce ma za ka dawo ka tawo da famfas ka ki zuwa da famfas sai da biredi ka zo da ina famfas din ka ce ba famfas ga biredi a jefar da biredi A an ce ka zo da famfas ka zo da biredi kuma da za ka zo da famfas ɗin ba biredi shi ba tsiya ta kuma kullum yi ta yi ana ta yi kama kai ka kalli hidiman da aka sha da kai lokacin da kake dan karami malam lokacin da ake ƙanana wasu nan ba ko ba komi ƙafafunsu suke ɗauka su ɗora mutum a kan ƙafafun a sa a buɗe ƙafafun daidai yadda ya zai mai daɗi ya ta kwaratsasa kwaratsa tana ta jin daɗi yana ta kwartsa shi a tsakiyar ƙafafunta ko ba ka bane wanda duk suka girman nan ƙafa su kawo ehe hanni wala na ku da ba ku ba ko kafa mutum za a zo kafar ta za ta dauka ta dora ta bude kafar ta ka hau bisa kai ta kwantsawa ba abin da yana nesa ta gama ta wanki amma yanzu kawai kai mata sadaka ka kasa ka ci ka sha ka sa ma waye ka kuɗi ka sa ka sa sutura mai kyau ka ka gina gida mai kyau ka shige su suna makabarta ba komi kuma alherin ka baya zuwa wani irin da ne kai bata haifu ba dan kunama mai har maciji ne ba ba kunama ba dan kunama ko ko mutum ya tashi ba da kawai sai ba da kuli to abin nan mazuru za a abin nan bera raje za a ci makuli mutum yana da wadata yana da kuli wani ya tashi wai sai ma mahaifansa sadaka da kuli kuli ko da kosai ko da waina kuma ya rika dukan mutane ma wajen rabo kuyi layi kuyi layi kuyi layi dai dai in mutum ya ansa so biyu ya kife shi da mari ya kamata mu tuna wallahi in kayi ma iyayenka malam ka tabbatar za ka samu wanda zai ma bayanka in kuma ba yi ba aljaza'u min jinsil amal kamata dinu tudani kamata kilu tukalu kama tazni tu'zan i'mal ma shi'ta ka aikata abin da ka ga yadda yanda kai haka za a yi ma yanda ka auno haka za a auna ma yanda ka gwada haka za a gwada ma dan haka yi abin da ka ga dama aljaza'u min jinsil amal duk aikin da kai to daidai irin shi za a biya ka da shi mun sha mai mai kisoshin nan da yawa wannan ya jo ya ɗauki ɗawainiyar babansa ya gaji ya ɗauki baban ya kai daji baban ya tambaye shi ya kwantar da shi mi za ka ya ce zan yanka ka za ka yanka ne ce yanka ka zan na gaji dai ma dawainiya ya ce to haka ne ka yi ni karkashin wancan dutsen ka yanka ya saboda mi sai ka zaɓa Yace saboda ni ma nan na kawo na baban na yanka a lokacin da ya so da na gaji saboda kaga sai daidai da daidai in dai an ce wannan magana gaskiya ce aljaza'u min jinsil amal kaga ba bambanci kenan inda na kawo na yanka kai ma ka kawo ni ka yanka kaga daidai da daidai shi kuma ba sai ya zaba ba ko ya kai ya yanka ko ya fasa shi ma kafin a kawo shi in ya yanka shi ma nashi zai kawo shi haka za a yi ta tafiya har zuwa wajen wanda ya bari aka kowa ya auna ku auna ana ga mana al'amana ce ta ilmi mun san ko mutum yayi ko bai yi ba wanda Allah ya sa za su yi za su yi kuma inda Allah ya sa za mu kai za mu kai mun ma kai din tuntuni ba da wasu ba ma ba tare da abin nan ba kuma ko tafiya kai radda ka tafi sai ka ga wani ya zo to so da ka bi yadillah kai mutum zai yi kuma ma in ba za ka yi a mu so muke ko a ina ma ka je ka yi a can abin inda ka yadda da wurin ka je ka yi ka san dai yau ka kyautata mai yayanka har fa daga cikin magabata idan mutum ya yi addu'a bayan ya ce Allahumma gafirli wafirli walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira Allahumma ja'al mauta rahatan lahuma waja'al aljannata mathwahuma sai ce Allahumma gafirli fi tafariqi fi birrihima wa ta'atihima kuduwa fa bayan mutum yayi addu'a ya ce ya Allah ka gafarta min ka gafarta ma mahaifana ka ji tausayin su ya Allah ka sa aljanna ta zama makoman su sannan bayan haka nan ka ji tausayin su kamar yadda suka ji tausayi na ina dan karami ka sa mutuwa ta zama hutu ne a gare su ka sa aljanna ta zama makoma a gare su sai kuma ya ce ya Allah kuma ka gafarta man wajen sakakin da na yi wajen yi masu da'a da kyautata masu ya ka gani ka gafarta man wajen sakaki da na yi wajen yi masu da'a da kyautata masu wane ne nan zai ce lokacin da suke raye mahaifan ba ta taɓa masu laifi ba ba yi masu ba to ba ka gane ba sai yanzu ka gane kuma ba sa nan balle ka bi su ka ce to ku yi haƙuri to mi kai za ka yi yanzu rannan muka yi magana nan cewa duk mutumin da zai yi salloli guda biyar a jam'i ko da yaushe ya cika alkawarin shi tsakanin shi da Allah ko sannan wanda zai ma iyayensa addu'a kullum a rana sau biyar to shi kuma ya yi masu da'a har yanzu ya ci gaba da masu da'a wasu malaman suka koma wani wuri suka ce kai wanda sai so biyar kawai yake ma iyayensa addu'a a rana har yanzu marowaci ne ya kamata ya wuce haka da zamana ya yi masu a salloli ya yi masu a nafilfili sannan kuma a rana karanci yana tunawa da su duk sadda ya tuna kuma sannan ya ce Allah kai masu gafara haka kuma salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan kai marowaci ne kana da yan rowa rowa to karanci kai goma da safe kai goma da yamma in kau kana da ƙarin kyauta da zaka ƙara to za ka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati a rana ba kama san iyaka ba amma ka duba saboda goman nan ya ce in kai mai goma da safe kai mai goma da yamma ya ce kai kuma ceto na ya tabbata gari ka kalli sakamakon ka auna da abin da kai da kuma abin da za ka samu yanzu minti nawa ne za ka ci kai mai salati goma da safe minti nawa za ka ci kai mai salati goma da yamma amma kai kuma dalilin nan sai aka ce ceto za a yi ma za a baka ceto in ka wuce ka kai ɗari sai ya ce za a biya ma bukata ɗari kai ma bukata saba'in ta lahira bukata talatin ta duniya duba ka gani in ka wuce ka kai dubu aka ce to kai ba za ka ma mutu ba sai an nuna ma gidanka aljanna ma in kai mai salati dubu amma saboda ba gane abin ba wani sai rana ta fito ta faɗi ko so ɗaya ma bai ma annabi salati ba sai kwashe-kwashen shirman banza kawai wannan ba asara ba ce saboda haka ana so a samu 'ya'ya nagari 'ya'yan da za su zo a raye nagari ne a baka raye kuma nagari ne su suna ayyukan alkhairi kuma ka dubi ɗabi'an mutane fa da yawa yau mutum kana ɗauka wani abu ma ka kyautata mai sai ce Allah ji kan mahaifanka Allah gafarta ma mahaifanka Allah ya maka albarka kai kuma zuriya ka Allah ya mata albarka kai kuma Allah saka gama lafiya to me kake nema a yi ma bayan wannan abun ba sai ka gode ma Allah ba da ya hore ma ya baka abin da ma za ka shi yasa magabata su wanda ya ɗauki abu ya ba wani ko yanda ya ɗauki wani alkhairi ya yi ma wani kafin wani ya gode shi ke fara godewa sai Allah na gode ma da ka hore min abin da zan ɗauka in yi alkhairi da shi kuma in samu waɗannan darajoji amma mu saboda kawai an riga an shiga cikin salatu muhlikat ko na ɗazu wannan shuhun mutsa sannan hawan muttaba sannan kuma ɗayan wane ne shi kuma girman kai al'ijabu bin nafs jin da kai hudu uku muhlikat salatu muhlikat ijabun bin nafs ga wannan shuhun muttaba sannan ga hawan muttaba shuhun mutsa rowa tun yi makanshi rowa har kanshi ma yi makanshi asara wanda za ka yi ka samu lada yayin ka su farin ciki idan suna cikin jarabawa a fitar da su daga cikin yanzu ko nan mutum duk da yake na kirki ne ba wanda zai ji yanzu yana nan wurin a kira shi a ce an zo gidanku an kama babanka da mamanka yan sanda sun kai su sun kulle baka tafi neman belin su ba ko ba haka bane kuma in baka je ba kuwa ya za ka ji mutane ya za su yi da kai malam sani da kallon mutum sai ya kyauta to ga inda suke can wurin beli a lahira inda in suna cikin matsatsi mu ya kamata mu yi belinsu mu nemo belinsu kuma ba wani abu za mu bada ba nan aikin alkhairi za mu yi sai a bada belinsu a tsallakar da su a ƙara masu matsayi in ma ba su cikin jarabawa an ƙara masu matsayi a da suke in suna cikin jarabawa su ji an daina su tambaya me ya faru a ce ka baro ɗa ne ko kun baro ƴaƴa ne na kirki suna ta yin aikin alkhairi sai aka ga yanzu kun fi ƙarfin a cigaba da ladabtar da ku ko kun fi ƙarfin ku zauna wannan matsayin an kara daga ku sama Allah ka azurta mu da zuriya tsayi ba kun ji saboda haka wannan shine nan waktalafu fil ibadati diniya amma malamai sun yi sabani wajen ibada addiniya irin ta addini wanda kaman dai badaniyan da muka ci a can wannan shi diniya ya kira ta kasaumi kaman yin azumi shin an yi azumi za su samu lada wasala in an yi sallah za su samu lada wa qira'atul qur'an in an karanta qur'ani za su samu lada kun gane ko fa madhhabul imam ahmad wa jumhurus salaf mazhaban imamu ahmad kuma shine imamu ahli sunna wal jama'a wa jumhurus salaf da kuma da daga cikin jumhur na magabata me suka ce wusuluha su ma waɗannan za su kai masu in an yi dan su za su samu lada wa qawlu wa huwa qawlu ba'd ashabi abi hanifa kuma shine maganan wasu daga cikin ɗalibai na imamu abu hanifa ma wannan nas ala zalika wannan ai imamu ahmad wannan imamu ahmad ya kawo nasi akan wannan fi riwayati muhammad bin yahya al-kuhal shi ma ya kawo wannan qala qila li abi abdullah an ce ma baban abdullah shine imamu ahmad ar-rajulu ya'malu shay'an min al-khair mutum ne yana aikata wani abu na alkhairi min salatin na salla ne aw sadaqa aw ghairi zalika na sadaka ko wani wannan fa yaj'alu nisfahu li abihi aw li ummihi sai ya ce wannan abu da na yi ya Allah rabi na babana ne ko rabi na mamana ne ka yi wani aiki na alkhairi ko sadaka ko wani abu sai ka ce wannan rabi na babanka wannan rabi naka ko na mamanka ko kuma ka ce ka masu ko ko ba kai shiru kaddara ma shiru kai qala arju yace ina fata au qala ko ko yace almayyitu yasulu ilayhi kulli shay yace shi wanda ya mutu yasilu ilaihi kullu shay'in duk abun da aka yi zuwa gare shi aka ce saboda shi aka yana kaiwa gare shi min sadaqatin aw ghayriha na sadaka ne ko wani sadaka in an yi zai samu lada wa qala aidan iqra ayatul kursi thalatha marrat kuma bayan nan ma yace in kana so ma karanta surat ayatul kursi so uku wa qul huwallahu ahad sannan ka karanta qul huwallahu ita ma in so uku karanta su in kana so karanta su wa kul allahumma inna fadlahu li ahli al-maqabir ya cika ce ya Allah duk abin da zaka biya wannan na ba waɗanda ke makabarta gaba ɗayan su kenan to in balle in ka ba babanka da mamanka in ka karanta ayatul kursi so uku ko karanta qul huwallahu so uku kace ka ba waɗanda suke makabarta in kana so yi haka yasilu zai isa gare su wal mashhuru min madhhabi imam shafi'i wa madhhabu malik ay anna anna zalika la yasul amma abin da yafi shahara su a masaman Imam Shafi'i da masaman Imam Malik suka ce wannan shi tunda aiki ne badani na jiki ba zai je ba amma wancan jumhuru sun ce zai je to kai wanda kake so sai ka dauka wanda bai son ne ba zai je baka kenan baka so samu sai ka ki ko kana so ka sa gara dai a ce kayi a je can ma in ya isa ya isa in bai ma isa kai dai kayi kayi musu kuma kai ma amma to balle kuma Allah tabaraka wa ta'ala ai bangaren rahaman yafi bangaren abun nan ba abinda za a yi wasu su daga in an je lahira in dai Allah ya so su da rahama za a yi ta neman ta ina za a samu su daga don ga irin wannan aiki an samu ya ka gani wa zahaba ahlu ba wannan wa zahaba ba'd ahli al wasu yan bid'a ma su sun tafi ma min ahli al-kalam annahu la yasulu ila al-mayyit shay'un albattata la du'a'an wala wannan ba ruwan mu da su to kaga kenan yanzu wanda ke cewa kwata-kwata aikin baya isa ba wani aiki da za a yi ya isa wurin matattu to kaga shi zai iya ce maka shi kuma ahlus sunna da abun nan ne to shugaban ahlus sunna wal jama'a ya ce zai isa kai kuma ka ce ba zai isa ba to kai waye yanzu daga nan <laughs> to da kaga ce yan bid'a ne suka ce aikin bai isa suka ce kwata-kwata ba zai je ba wa zahaba ahlu ba'd ahli al-bid'ah wasu daga cikin yan midiya sun tafi min ahli kalam annahu la yasulu ila al-mayyit shay'un albatta la du'a'an wala ghayra yace addu'a baya zuwa ko wani ta wannan su suka bari wannan ya fito ko to saboda haka mutum ni ina so ne ka boye littafin nan kada a gama karatun shi ka je ka yar ka dawo kuma kai man tambaya ni kuma in ma dirkan dirke duro ma <laughs> to in ba ka ba ka ba ba a karanta mutum da littafi a karanta da mutum lafiya lau je yadda littafi kuma wata rana ya je ya ji bututu kawai ya ce ba abin da ke jeba matattu in sun mutu kuma ya dawo ya tambaye ni ni kuma na san mun karanta littafi wurin jiga-jiga bayan Allah to bi zai sa ba zan mai jirgin dike wa durowa durowa ɗaya wa dire da zai yi ya fito ko adillatu intifa'ul mayyit bi amalin qaddamaha fi dunya kuma hujjojin da ke nuna mamaci yana amfana da wasu ayyuka da ya gabatar lokacin da yake duniya wannan hujjojin za a kawo wadalilu ala intifa'ihi bima tasabbaba ilayhi fi hayatihi dalili akan cewa mutum yakan amfana da abin da shi ya sabbaba shi a rayuwarsa kawai mutum zai iya dasa itaciya ba fara amfani da ita ba sadda yake raye zai iya bada bulo ko ya bada siminti ba a yi ginin ba lokacin da yake raye ko ya bada kuɗi ba a sai abun ba sadda ya kira yanzu bayyana aka ɗauko aka saya aka yi gini aka ba kayan shi na ciki ba kenan ai bayyana sadda aka yi kuma bai fara amfana da shi ba yanzu yana lahira ya girka abu yana zubowa kawai ya gana kwararo mai kaya ya rasa yadda aka yi ce wannan abun da ka sabbaba sadda ka kiraye wanda ka ba da gudunmuwan ka sanda ka kiraye yanzu shine aka kafa yake aiki ta kuma kake kwararren lada na ji wani malami yana magana nan kwanaki yana fatawa yake cewa ai da za a ce a zo gina masallaci ba ka da kuɗi sai ka ɗauko bulo ɗaya ka bada ko ka ɗauko buhun siminti ka bada ko ka ɗauko rodi ɗaya ka bada ka sa aka yi wannan ginin da shi a cikin kawai sai a tada ka cikin wanda suka gina masallaci ba ta za ka bada bulo ba a'a ka gina masallaci sunanka ga ba ta za ka bada siminti ba ka gina masallaci sunanka ladar da za a ba kowa sai a haɗa. sai dai wanda ya fi bada da yawa fi ka samu da yawa amma dai cikin wannan za a ce ma kai ma kana ci to da haka da za a gane irin wannan abin aida mutane sun yi aiki to amma fa mutum in Allah bai so shi ba da yin abu in Allah bai so shi da alkhairi ba duk yadda za ka gaya mai wannan abin zai zubar da shi ne kawai ya wayar da shi saboda haka Allah bai so ya taimake shi ba na'am eh to shine gaskiya eh ai gaskiya kawai abu sai da hankali malamu ana dai ta faɗi ana ta faɗi saboda yanzu wani aka din sai yanzu wani wancan da isban da rabon da yanga ta motsa tun sha ɗaya ga watan february dubu ɗaya da za a saba malam ina kullun dai su ake sai kai ta maimai kai ta haya gaga kai ta haya gaga kai ta haya gaga kuma mun zo mun ɗauki alƙawari mun ce so muke kafin ramadan mun gama biyan kuɗin nan har yanzu ba a sabu kashi ɗaya bisa uku kuɗin nan ba ana ta buga wasu dai su sai dai a ta maimai wanda yake ta sawa ya ta maimaita wanda yake ta sawa ya ta maimaita wanda yake ta sawa ya ta maimaita har yau ba samu ɗaya bisa uku ba wallahi ba samu ba ɗaya bisa uku amma dai muna roƙo Allah baraka wa ta'ala ya ba mu mafita mu kawai mun mun addu'a ko ba za ka yi komai ba kai ta addu'a domin wata wataƙila ana iya samu duk da dai adda nan gaskiya wanda suka bada suka yi addu'a ya fi karbuwa akan wanda bai addu'a bai komai hawa ina Ma wannan ba man kana yuridu izza fa innal izzata lillahi jami'a ilayhi yas'adu al-kalimu tayyibu wal amalu salihu yarfa'uhu to kyakkyawan magana ai tana tasowa ne daga wani abun nan wasu cewa suka idan ka ga mutum yayi ma alkhairi ya dauko wani abu yayi to ba kai ne yanzu zaka yi mai shi zaka ce mai ma addu'a kuma tunda shi shi yayi alkhairi yanzu shine wanda in yayi addu'a za karba kai to kayan kaji Allah ka ba mu mafita da aka wannan shine abun nan din su wa idza mata abun nan ba eh, aka ce min hadisi abi ma rawahu muslim kenan fi sahihi min hadisi abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala idza mata al idan dan adam ya mutu in qata amaluhu illa min talatin sai aikin sai ya yanke sai daga abubuwa uku kawai sadakatun jariya sadaka mai gudana wanda yayi aw ilmin yuntafa'u bihi ko wani ilimi da ya koyar ana amfana da shi aw waladun salihun yad'u la ko ko da na kirki wanda zai rike masa addu'a ko diya ta kirki in an ce walad kamar yadda muka sha maimaitawa ismul jinsi ne zai ya daukan namiji zai ya daukan mace fastisna'u hadhihi thalatha min amalihi yadullu ala annaha minhu kebe waɗannan abubuwan da aka togace guda uku nan ya nuna shi yayi fa innahu huwa allazi tasabbaba ilaiha shi ya sabbaba a yi su don haka shi yasa za a samu aka toge su to wanda yin, da wanda aka yi masa kuma aka bashi shi kuma mun yi tifa abin nan zai yi wa fi sunan ibn majah min hadisi abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam innama yulhaqu almu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi ilman 'allamahu wa nasharahu aw waladan salihan tarakahu aw mushafan warathahu aw masjidan banahu aw baitan libni sabili banahu aw naharan ajrahu aw sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi talhaquhu min ba'di mautih sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah yace innama yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi abinda kawai yake bin mumini ko mumina ake hada shi da su daga cikin ayyukansa da ya aikata kyawawa bayan ya mutu shine na ɗaya ilman allamahu wani ilimi da ya karantar wa nasharahu ko ya yaɗa shi saboda haka yanzu kaga kamar yadda waɗanda bayan Allah muka kan mu ma fi su kokari ba domin za a zo a yi karatu yanzu nan wasu bayan Allah malam sai su ɗauki karatun nan kafin ka ce kwabo sun yaɗa shi sun tuttura mu abun nan kuma wannan yake nuna mana yin kyawawan ayyuka ba ƙaramin abu ba ne. yanzu wannan bawan Allah nan malam Yahuza da yake ɗora karatun da ake yi wancan karatun malam waɗanda suka yi kuka ni da kunne na akwai wata baiwa Allah tana America malam ta bugo nan ta ce man malam kwana uku ban ga karatu ba da na duba sai dai a ce man last three days da na gani ba na ganin sabo mi ya faru ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un nace ai mai karatun nan ya mutu nace mai dora shi ya mutu ne shi ke da wannan bangaren shi yake dorawa kafin mu fita daga karatun nan ya dora shi ke dora ya mutu jiya wani ya bugo daga wani wuri ya ce da Allah yau kwana bakwai kenan karatun da muke samu ta kaza ba ma samu lafiya shi ma aka ce mai aimi abin ya mutu ne in ka ga waɗanda suka zubo bayan an ce ya mutu nan na ce kai ku ɗauka abu tutu ku ɗora ku ce kada mutane su gaba sa ganin karatun nan ne saboda shi ma ya samu adda ku ɗora ku ce jama'a kada ku gaba ka ganin karatun nan da ake ɗorawa youtube wanda yake ɗora shi Allah ya karɓi rayuwarsa ya mutu to in ka ga abin da aka zubo da wannan yan dodannin masu kuka wannan dan kulkul abin da zai yana kuka ana zuba kuka malam baya kirgo baka yi kirga shi baka yi karanta su dole kai ma ka gani kai kuka su ce abin da yayi Allah ya bi shi zuwa kabarin sa Allah ya masa afuwa Allah ya masa kaza Allah ya gafarta masa Allah ya masa kaza ka duba fa yaɗa kara saboda ya da abin da yake yau baya nan ya mutu to sai dai yanzu an zo ma na zo na ta a nemo inda za a ci gaba da maida abin shi kuma ya rike ba kullun tafiya a hannun shi ya mutu ko kun samu yanzu ka gani aka kuskure ne wannan kwanaki na gaya maka waɗannan abubuwan na ce idan mutum yana yin aiki ku daina barin komi shi kaɗai ne ba komi yanzu ya mutu ya mutu da password ɗin ya mutu da code ɗin an ce to shi kenan a nemo code a ci gaba da ɗora tunda wasu na rayu ba sai wani ya ɗauki aikin ba ci gaba da yi shi ya sunanta ana ta ya ci gaba da samun lada to shi kuma ya mutu da code ɗin yanzu ma gane ya mutu da court din yanzu yau yau jiya ne asabar satin shi ɗaya kenan jiya to sati ɗaya kenan yanzu ba a ga waɗannan abun ba duk inda ake tura su na duniya ba su gani ba na ce a jiya a zauna zauna zauna a nemo ya ina ne ban ji ba to su wannan ma za a zauna ma wasu yadda ba ma za a suka ce ko to su suna tunanin kuɗi muke so mu samu waɗanda suke kan abun su yadda a zauna da su ma a tattauna hawa na gaya muku shi nan malam bakar gashi nan zaune bai mutu ba Allah ya ji kansa shi ya samu wata rana ya ce ka ga maganar karatu sukan nan to gaskiya ya kamata a yi tsarin da za a rika samu a daukai cikin gida ana ɓoye bututun nan ana ɓoyewa domin radda baka nan kuma ba wani wanda yake da daman wannan abin to za zo nema abu na rasa yadda kai saboda an yi haka akan malam bello al'adamawi lokacin da ya mutu wanda ke rike da karatun aka zo aka yin duniyan nan da shi shi ma ya bada sai da mana ma ya ce ina za a sai da ba kuma yadda dai muka ji ba musayin da suka tattauna da shi mutum da alga'ibu uzuruhu mahu ma dai haka suka ce sun je sun same to ba mu karatattukan yanzu nawa za a baka an shi karatattukan nan da ya ce ina to kuma shi ma ka da aka yi gobara na na eh to ka gani na malam to ka gani to da babu wuri ɗaya ne kawai lokacin wuri ɗaya suke ɗauka ba iyaka ko ba a bari haka nan mun yanzu mutane za su ta ganin su da kaya ba ma yanzu ma ma yadda ma mu sa a wuri daya sai mu sa a wani wuri wani wuri kuma mu yi saboda wata rana da aka sace mana wani abun nan nan wurin gaba daya abun da ke ciki in banda Allah ya sa abun nan da asarar da muka da bata da iyaka sai da aka zo aka koma aka hautan kan wancan Allah ya sa a telegram kafin a samu ya shiga inda za a bata sai Allah ya sa aka ja ƙara zuƙo su ba za ka wada an yi asara wani kuma ya zo cikin facebook shi kuma da muke aka zo ya shiga cikin bututun ma ya shiga can cikin iya wata fiye ya je can ya goge mu ma to a lokacin sai da muka rasa waɗanda suke bin wajen mutum dubu ashirin to da aka dawo sai na ce to abinda za a yi yanzu tun da dai wannan abin wurin wani ne to mu fita daga can gaba ɗaya mu buɗe sabo mu ma kuma mu samu mu matse shi to ran nan ma nan mun fita karatu nan da daddare sai da muka wajen karfe nawa a nan saboda shi ma a kan din namu sai wani yadda jira ciki yayi hacking har ya fara hakotan shi ya fara bullowa ci nace a san yadda za a yi ko kwana za a yi nan sai an kore shi wallahi yace wasu ina yau ba zuwa gida wallahi ko kwana za ku yi na wurin sai sai an kore mutum na naga ya fita daga sai an kore daga wurin la a ƙara zuwa a encrypting a ƙara a ƙara kukkullewa kore kada yi mada ɓanna to kaga yanzu wannan ya tafi mana da abu wallahi ba mu ji daɗi ba amma duk da haka muna neman Allah ya mai a kada mu zama abin nan amma dai bai kyauta ba mu wata nan bangaren domin password din nan da bai ba kowa ba an yi an yi su ba mutane sun ki su waɗanda ake abin nan yanzu an yi an yi da su ku zo ma a zauna a jiyar da za a yi ko za a bincika watakila a gida ko a wani wuri watakila ya ba da password din ko cikin wayoyin shi a nemo sun iya dama a zauna Allah ya ci gaba da ɗora karatu mu ko ba so muke wai a ɗora ko mu samu wani kuɗi ba ko wani abu mu dai wanda suke ganin karatun nan su gaba da gani amma fa sun ƙi Allah wa karku sai yadda za ku yi kuma ya abin nan ba sai mu sake sabon lale yanzu to kun ji ko karatu ba Allah ya sauke ga wannan an samu matsala gaskiya an yi kuskure kuma babba ko da yake gaskiya shi din ma tunda an yi an yi da shi ya ka bari wasu su ga ka ba wasu wannan abun ka ba da nan har sai da suka zo suka dauki waɗannan suka je can hasan ya je can ya taya su aikin ka ba da password din nan a ya ciki to kuma gashi nan yanzu ka duba ranar an ba shi fa kyauta ne ko kaman jiya an ba shi kyauta ta zama abun nan ne ya an shi kyauta yau ya mutu kuma bayan kwana ɗaya ko biyu to ta ta duniyan cewa abun nan ne saboda yadda ake hau da karatun tun da duk karatun da muka yi saya kullum akwai sabon abu saboda mu da karatun ni ko ban ma taba tsayawa in kalli ma me suke ba balle ma in san me ake yi kullum sai ya dora karatun nan tunda Allah ya sa kuma kullum mu kuma sai mun yi to shi ya samu kyauta dalilin dorawa ko bai ba da password a ci gaba da dorawa yanzu gashi ya mutu Allah ya sauka Allah ya ji kanshi amma dai abu bai ba to dai wannan shi ne saboda haka kar mu ƙara maimaita wannan kuskuren Allah Abubakar a kiyaye ka a ƙara maimaita wannan kuskuren an yi yanzu daya an samu darasi an samu wazin izna mu kan tuntuni malam Abubakar ya fargar da mu kuma Allah ya sa mun dan yi abin da zamu iya yi sauran abin da ba zamu iya ba kuma mu bar shi haka nan abin da akwai kashe kuɗi akwai abubuwa da yawa waɗanda yake ba sa an yi ta mutane bayani ba amma abin yana da wahala to gashi nan dai aw ilmun yuntafa'u bihi kuma su mutane su ɗabi'ar su zai iya yiwa kana raye kai ta karatu kai ta karatu kai ta karatu mutane ba ruwansu da karatun sai radda baka nan in aka sa karatun sai su je kuma shi suke so na? na? ka na? suna ce ta Allah haka ne gaskiya ne haka ne Allah shirya da mu to mu tafi idan mata al-insanu in qata amal na koma baya ko ina ne na ibn la'ala kai ilman allamahu wannan cikin wannan hadisin ko aka ce ilman allamahu wa sharafu? ilimin da ya karantar kuma ya yada shi ya watsa ilimin dan salihan tarakahu ko kuma mutum ya mutu ya badda ko diya ta kirki ita diya ta kirki kullum ina jawo hankalin mutane jiya da wasu yara suka zo nan matasa suka ce su wakilai ne a jami'a yan waɗanda suke karanta law ne shi yasa je kuka ga mun fito latti daga wani state suka zo sai suka zo wuri suka gabatar da kansu ga shugabansu na abin nan shine shugaba ɗalibai a biyu na nemo eh, abin nan ba na ce masu ɗaya ya ce shi a ɓangaren mata ma shi banda zama wakili shi ne limami a ɓangaren mata sai na ce masu to kai ka ga yanzu matsayinka ba ƙarami ba ne waɗannan matan da kake limanta su ka yi ƙoƙari ka rika isar da saƙo kana karantar da su kana nuna masu abubuwa na sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda mata sun fi zama sun fi rigan maza zama magidanta mace za ku yi makaranta da ita wani ya gama makarantar ya je yana ta neman aiki kafin a ce kwabo ita ta yi aure ta ce yaya uku kuma tare su gama makaranta haka ne ko ba ka bane to wannan abin da ta amfana da shi tana samu bayan ita ta amfana yanzu ta fara isar da shi wurin ƴaƴanta to kaga kai ba karama ba za ka samu ba yanzu nan nan muka yi karatu na aka ce kada ka yarda ko kada ki yarda wani ya riga ki wajen fara karantar da ƴaƴanki kalmar shahada ko kuma karantar da shi suratul fatiha yara ƙanana idan aka yi masu yana da wani ɗan ƙarami da na saba mai in na zo kawai na shigo in ce subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar da na shigo cikin gida wani lokaci kawai ya ji muryata ta sai subhanallah sai ce la ilaha illa in ya kai allahu akbar ko sai ya faɗi ya sujada ƙasa kawai saboda ina yawan ce mai haka ina yawan ce mai subhanallah walhamdulillah da ya ji ni kawai na fara magana sai fara ta subhanallah alhamdulillah to aka ce kada a riga mu wajen kuma koya masu fatiha idan ka koya ma ɗanka ko ɗiyarka fatiha karanci fa in zai sallah sai ya karanta ta a rana so goma sha bakwai so goma sha bakwai ko bai natila ba sai ya karanta so goma sha bakwai to so goma sha bakwai ɗin nan lada saboda dubu ashirin kenan fa za ta shiga cikin kabarinka in ba ka rayu to shine misalin da na bayar yanzu a ce dubu ashirin na shiga cikin kabarin ka kullum kuma baka ɗiba na kai shekara ashirin nawa zaka samu to sannan ita mace sai ta ƙara koya ma 'ya'yanta kuma sai abin ya ta tafiya sai ya ta tafiya kafin ya yi nisa can wurin ya yi nisa nan sosai ba dangalin babies za a koya masu ba su wannan raye-rayen masu cikin nan suna suna raye a koya masu in sun fara buɗe baki ku koya masu fatiha ku koya masu salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku koya masu azkar na shiga bayi ku koya masu na fitowa ku koya masu irin waɗannan adabu wa sunanul muslafawiyya suna koya za su dinga yi duk sanda suka yi ko kuma kuna ta samun lada ga addu'a ga yadda za koya masu addu'a da za ku yi zai maku ka ce Allahumma gfirli ufirli walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira ya iya sai ya tayi tun yana dan karami da yayi sallah sai kiga ya daga hannu Allahumma gfirli ufirli walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira akwai abin da yake wannan an koya mai ya iya sau da aka waɗannan suna da gayatu ahammiya aka ce wannan ku ji awwaladan salihan tarakahu aw mushafan warasahu ko ko kabal alqur'ani da aka gada wani yanzu nan da za a yi magana wasu ma ƙarshen ta nan yanzu da ba dan laifi bane ba za a yadda mutum ya daga hannu ba da za a ce wanda ba ƙur'ani a gidan shi ya daga hannu izo 60 wallan sai kaga an samu haka mata sai an samu izo su ce ƙur'ani guda ɗaya wani bai taɓa tunani ya kamata wannan littafin nan na Allah ya zama duk yadda zai ya zama ya mallakai ba abin da zai nuna ma haka wata rana wani kawai zai kaga ya zo ya same ka ya ce assalamu alaikum ka amsa ya ce da Allah sadaka ƙur'ani nake so ba ni da shi amma in ka kalli hannun shi bai da waya Allah ji kan malama zuwairiya wata rana haka ta ce da tana jin maganan nan kaman wasa bai yiwuwa a ce musulmai ba su da qur'ani. malam wata rana sai ta je wani gida sai ta ɗauko wani littafi kamar muƙarar tauhid ana so a karanta mata sai ta ga ayan kamar ba ta daidai ba sai ta ce a wannan ayan kamar ba haka take ba amma ban haddace ba ɗauko ƙur'ani mu duba mu ga yadda take ta ce malama ai sai dai ba ga dadi na yara a gidan nan aka ce to makwabta fa aka shiga cikin ɗakunan makwabta ku ba mu aran ƙur'anin izo su cin suka ce wallahi babu sai dai ba ga dadi na yara 'yan islamiyya to kaji babu ba qur'ani ka ajiye qur'ani a gada dan ƴaƴanka su gada kayi wani babban abu mai amfani au masjidan banahu ko kuma mutumin da ya gina masallaci ko ya bada da gudunmawar shi aka haɗu aka gina aka gina wannan au baitan libnis sabili banahu ko ko mutum ya gina wani gida ya bada waƙafi ya ce wannan gidan ko yana raye ko bai raye ya yi shi don baƙi idan an yi baƙi wanda ya zo bai da wurin kwana a ba shi wurin ya kwana to yaya wanda ya ba 'yan gari kuma gidan fa misali yanzu nan a ce mutu yana da kuɗi ya je gina wakafi salsal kwanten guda ɗari ya ce in an samu matasa da ke son aure amma ba su da wurin da za su zauna ya ba su kowa ya je a ba shi tiket ya cika shekara biyar daga nan ya nemi mafita a ba wasu sababbi shekara biyar aka ba mutum yanzu ya samu ya auren ya zauna shekara biyar a ciki zai manta ko kuma in ka ga dama ka ce kawai za ka ba da shekar kowa Allah ya hore mai shi ma ya samu kai shekara ɗaya ma domin wani yanzu yana fa da kuɗin da zai iya yin lefe yana da kuɗin abin da zai iya samu a aure a daidaita ko da mai ɗan dama dama ya samu amma matsalan ina zai zauna da ita tunda yanzu mutum yana iya samun mata ya hada wannan kayan neman gidan da zai zauna da ita ya zama jidali ya rasa hidda zai yi dole a ce a daga bukin ko kuma a ce a daga wurin ko ba wurin a wannan ba to sai ga wannan ya gina ya ce kawai wakafi ne unguwar wane wakafi na wane kawai waɗannan su je duk wanda zai aure an ba shi shekara kaza ya zauna ciki zuwa lokaci kaza kana ganin wannan abun ba za a yi farin ciki ba kana ganin Allah ba zai murna da wannan ba amma wanda Allah bai so shi da alkhairi ba ba zai yi ba to au baitan bana libni au naharan ajrahu ko mutumin da ya jawo ruwa mutane na sha suna amfana kamar wanda ya bohol a kofar gidansa ya ce mutane su zo su rika ɗiba wannan kyauta ce Allah ya ma kada ka gaji da murda kan famfon da suke yi domin suna ɓanna fa suna surutu da safe su hana ka bacci to dama kana banza za ka samu ladan ka samu wannan matsalan ba ai an san za ka samu matsala kenan dama to kai kai hakuri ka gode ma Allah da ba kai ne ke ɗaukar bokiti na zuwa ɗebowa ba yanzu kai ne ake zuwa gidanka ana ɗiba kyautar ruwa ga waɗanda ba su da ruwa ba ƙaramin abu bane da Allah ke so ka zo ka gudano da ruwa imamul hakim an yi magana aka ce wata rana wasu kuraje sun fito masa a fuska wata danya malam ya nemi magani ya nemi magani ya nemi malamai na zamaninsa su yi masa fatawa mai zai sa wannan kuraje su warke malam Allah bai sa ya yi ta fama ran nan kawai yana bacci sai Allah ya tunatar da shi cewa ai an ce dawo wannan marubakun bi sadaqatikum ku yi ma marasa lafiyan ku magani da sadakokinku yace ashe ga magani gida malam da ya tashi da safe ya auna ya ga ina ne me zai yi kawai samu wannan wanda ya fi kusa sai auna lokacin mutanen masifar rashin ruwa suke yi sai kawai ya ce a tona wani katar rami a fito da ruwa a cika shi da ruwa mutane suka fara kwasa kafin sati daya sati biyu ya warke kafin sati biyu fuska shi ta warke fes to a kauna to ya kaga ruwa to haka in ka zo ka samu ruwa nahran ajrahu aw sadaqatan akhrajaha ko kuma sadakar da mutum ya cire daga dukiyarsa min maliki fi sihhatihi wa hayatihi a lokacin yana da lafiya yana da rayuwarsa wannan yafi wannan talhaquhu min ba'di mautihi waɗannan gaba daya abin da aka lissafin wannan za su riske shi bayan ya mutu to yau sai dai gashi nan mala a gaya wa mutane da yawa a gaya wa mutane wani duk da dai malam ya gaya mana ya ce mu daina mamaki idan mutum ya daina ya ƙi ɗaukar dukiyar shi ya ciyar fi sabilillahi dama ta ina ya samo ta ita dukiya akan kashe ta ne ta irin yadda aka samo ta inda aka samo ta ta banza to a wajen banza za a kashe ta wajen aikin banza za ta ƙare da aka in kaga ta shigo gidan alkhairi to alkhairi ne kuma Allah ya so mai ta da alkhairi wa fi sahih muslim aidan min hadith jarir bin abdullah qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya ce man sanna fil islami sunnatan hasanatan wanda duk ya raya wata sunna daga cikin musulunci sunna mai kyau falahu ajruha wa ajru man amila biha to yana da ladarta da ladar duk wanda ya aiki da ita min ba'di bayan sa min ghairi an yunqasa min ujurihim shay ba tare da an rage masu komai daga ladan ba su ba za a rage tasu ba dan an diba an bashi balle mutum ya ce ba zai yi ba saboda ka a in an diba in za a baka 100 shi ma 100 za a bashi wa man sanna fil islam sunnatan sayyi'atan wanda kuma ya san ya sunnanta wata sunna mai kyau ai mara mara kyau afwan mai muni wancan ta farko ita ce mai kyau wanda ya sunnanta sunna mai kyau kana mara kyau kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha to shi kuma yana da zunubi yana da laifin wanda ya aiki shi da yayi yana da zunubinsa kuma yana da zunubin da duk wanda ya aiki da ita min ba'dihi in gairi an yi kasa min azwarihim min auzarihim shay'un ba tare da an rage komi ba na laifuffukan su wa hadal al-ma'na ay rawa ruwiya an annabi sallallahu alaihi wa sallam waɗannan ma'anoni an ruwaito su daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min iddati wujuhin siha wa ihsan wato na hujjoji na fuskoki daban-daban akwai sahihai akwai kuma wanda yake hasan ne duka an ruwaito wajen bangaren siha da hisan dukkan su akwai wa fil musnad an huzaifa cikin musnad ya zo an huzaifa qala sa'ala rajulun ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wato wani mutum ya tambaya a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa amsaka alqawm sai mutane suka yi shiru ba wanda ya ce komi thumma inna rajulan a'tahu fa a'ta shi mutumin roko yayi barayi yaje ya mutane ya ce wa zai bashi ya roƙi mutane ya ce a bashi ya yi tambaya ya yi tambaya a zamanin manzon Allah fa amsaka alqaum sai mutane suka yi shuru su ba su ba da komi ba yana ta cewa a taimake shi saboda Allah a taimake shi saboda Allah sai mutane suka yi shuru thumma inna rajulan a'ta sai wani mutum ya tashi shi sai ya dauko ya bashi da ya dauka ya bashi fa atal qaum sai su ma mutanen suka ci gaba da bada suna ganin wannan ya bada su ma suka fara zubawa wannan ya bada su ma suka fara zubawa fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man sanna khairan fastunna bihi wanda duk ya sunnanta wani alkhairi ya fara sai mutane suka yi koyi da shi ai wannan kana lahu ajruhu to yana da ladarsa wa ajru min ujuri ko kana lahu ajruhu wa man wa min ujuri man tabi'ahu sannan kuma yana da ladan wanda su ma suka bi shi suka kyautata su ma ghairu munqisin min ujurihim ghairu munqisin min ujurihim shay'an ba tare da ya rage komi daga ladarsu ba tunda shi ya fara duk wanda ya aikata shi ma za a ba shi ladan wancan da ya yi na biyu kuma bayan aka ba rage mai komi ba wa man sanna sharran na rihi wanda kuma ya sharri shi ma sai aka yi koyi da shi shi ya fara sharri sai aka yi ta kwaikwayo ana yi kana alaihi wuzruhu wa wa min awzari man tabi'ahu to yana da nashi zunubin kuma yana da zunubin wanda suka bi shi su ma suka yi wannan aikin ghairu muntaqisin amin auzarihim shai ba a rage komi daga shi ma zunubinsu su ba za a bashi da yawa ga sunan wa dalla ala hadha sallallahu alaihi sallam abinda ke nuni akan wannan shine maganar manzon Allah sallallahu alaihi sallam da yace la tuqtalu nafsun zulman babu wani rai da za a kashe yau a duniyan nan akan zalunci duk wanda a kashe bisa zalunci illa kana ala ibn adam al Min kiflun min daniha face sai ya kasance akwai wani kaso na daga akan wanda za a ba dan annabi adam na farko shine qabil wanda shi ya fara sifar sunnan ta kisan kai to sai an ba shi kaso duk wani rai da aka kashe kai yanzu wannan ko wanda aka kashe a Najeriya kadai a ce sai an lafta ma mutum wannan nauyin zunubin shi ma sai ya samu ai ya shiga li'annahu awwalu man sanna al-qatl li'annahu awwala man sanna al-qatl domin shine farkon wanda ya sunanta kisan kai ba ka dusar da aka kisan kai sai an ba shi zunubi Allah ka tsare mu wa idza kana hadha fil azabi wal iqaf idan ya ce wannan a azaba ne ko ladabtarwa za a bada ai Allah shi rahama ya fi so ya fi so ya bayan sa rahama fa fil fadli was aula wa ahra to a ce a bada wajen falala da lada wannan shi fi cancanta shi fi dacewa ya fito ko na ganin mu tsaya haka ko abin nan ya fara ƙurewa sai adillatun tifa'il mayyiti bi amali ghairi za a je gaba za a yi magana kan hujjojin da ke nuna mamaci yana amfana da aikin waninsa sama idan wani ya mai aiki ya ce ya ba shi zai amfana shi ne wannan za a yi in ƙaddara Allah hulun albaqa wal tafi bi hada alaikum assalam na'am na'am eh eh eh eh eh eh eh eh shi shi in iyayensa ne ma ko bai ce haka ba dama sun samu zaman shi ya yi wannan kirkin tuntuni ko bai ce a ɗauka a mika masu ba da yayi kirkin nan da an raba masu lada inda mahaifa ne to sauran wanda ba mahaifa ba su ne ake cewa mutum ya ce ya ba su amma su iyaye ko bai ce ya ba su ba tunda su suka haifai zaman makarantar kan shi ma da ya yi wannan zaman dilladar da za a bada sai an ba su saboda su aikin su ne sabab din su ne saboda haka aikin su ne da sadakoki da yayi da kaza duk ko kafin ya ji karatu ko tuntuni ma tun daga lokacin da ya balaga ya fara aikin lada to duk abin da yi na lada sai an ba iyayen nan ko suna raye ko ba su raye wannan haka malamai suka ce ittifaqan saboda haka ba sai ya ce ma sai an ba su ba in kuma yanzu ya ga dama ya ɗauko wani abu muhimmi ya bada ya ce to wannan kuma yanzu su ya yi mawa ko su ya ba mawa shi ma wannan ƙarin daraja ne kawai amma dai ko bai ce aka ba ma sun samu in ya yi nashi ba sun samu in ya ƙara ware su ya ƙara masu nasu sun ƙara samu su ƙara samun daraja Allahul musta'an wa alaikum salam na wabin wasiya eh na a mi eh to menene fa'idan gindin bishiyan ko kuma abin nan din shi na saboda da rika shan inuwa na ai sadaka kawai zai yi lokaci ita ce inuwa na aje shi a ƙarƙashin bishiya a yanzu bayan ya mutu ya je makabarta don an rufe shi a ƙarƙashin bishiya baya jin amfanin bishiyan nan ko ta ina amfaninta kawai shi ya dasa itaciyan a wani wuri wani ya samu inuwan bishiyan to zai samu lada amma shi a sa shi karkashin bishiya ko a ce a kai shi wani inuwa ko wani wuri mai kyau duk wanda ba zai amfane ba abin da zai amfane aikin alkhairin da ya aikata in yana so ya samu inuwa ne a can lahira to yayi sadaka yanzu kafin ya mutu ko yayi wasiya a cikin dukiyar shi bayan ya mutu maimakon ya ce a kai shi karkashin bishiya a'a yayi wasiya a dasa mai bishiyan ko yayi wasiya shi ya bada wani kuɗi da za a yi wani aiki da shi ne zai zama mai inuwa a can lahira yanzu amma wannan ta duniya ba za ta yi mai amfanin komai ba kwan ajiye shi a rana kwan ajiye shi a inuwa duk matsayin daya ba da wani amfanin da zai mai aikin da ya ce a yi masa na alkhairi na wasiya a mai wani alkhairi ko ya ce a yi mai na abun nan wannan shi kadai zai masa amfani kaga wasu da suke cewa a rufe su a gida ko a kai su a wani wuri akan kalli maslahan da yasa suka ce a yi haka ne me yasa shin dan zama an yi an samu saukin a rika ziyartar su ne ko ko ana an kai su makabarta wani abu ya faru ko ko ana so ne yanzu saboda iyalansu ko danginsu ko wani abu in sun san kabarin su na na a cikin gona ko a gida duk wanda ya zo zai rika zuwa wurin shi ma dan ya masu addu'a ba dan su ji dadin ya fi dadin zama ko ya fi wani abu ba zai masu amfanin koyi wannan wannan ziyarar da za a yi masu ko a tuna da su a yi masu addu'a ta Allah ya ji kansu Allah ya gafarta masu shi ya fi masu komi ranan da mutum ya riga ya shiga makabarta duk duniya babu wanda ya fi alkhairi a wurinsa kamar wanda zai tuno da shi ce Allah ka gafarta ma wani ka ji kansa ko kuma ya cire wani abu ya bada ya ce ya bada ma wani saboda Allah ya tausaya masa saboda wannan ba wanda ya fi alkhairi a wurin sa duk duniya kamar waɗannan to balle ya'yanka in suka yi ma ko suka yi aikin alkhairin suna yi su yi wannan direct za ka rika samun alat ma'anawi ko annabi sallallahu alaihi wasallam nan muka karanta idan kai mai salati sai shek abubakar aljazairi ya ce ana nuna masa ke ta ganin salatin nan don haka yana ganin salati sai ya ce ai ba wani abu bane abun mamaki a yau ana tsara abu da za a gani a sikirin na talabijin duk abin da ke faruwa kana ta gani kana ta gani kana ta gani min babu aula annabi ya ga wannan ashe da haka za a sanar da shi wane wane ya yi ma salati wance wane ta yi ma salati ce an sa mala'ika a kan kabarin nan duk inda mutum yake a duniya in yayo mai salatin nan sai an sanar da shi wane wane ya yi ma salati wane wance wance wane ta yi masalati kowa da sunan shi da sunan baban shi to a wayi gari a ce kai ko kwata-kwata mutum shi sunan shi bai je wannan wuri bai na amfani Allah ya tsare mu na'am cike dan ko subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk allahumma ya rabbi ya arhamar rahimin ya dal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum اللهم ربنا آتنا في الدنيا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا نقي ضمائرنا وهذب أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة هدنا وتوفنا وانت راض عنا واحشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسيم مدخلهم اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وجازهم بالحسنات إنسانا وبالسيئات عفوا غفرانا اللهم اغفر لنا إذا سرنا إلى ما ساروا إليه وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين akwai sanar wanda muka yi kwanaki na cewa muna son yan uwa su rika subscribing a abun nan din a YouTube saboda mu samu mu samu wannan namban da zamu rika yin live kun ga yanzu da muna da wannan namban da wannan matsala an yi maganin ta domin ka'idar YouTube din sun ce sai an samu mutum dubu an samu mutum dubu daya to ina jin har yanzu ba kai 300 ba ko ba kai ba kuma mun ce ne kawai waɗanda suke cikin bututu ta can su kuma su zo su yi su liking wannan kawai na su following na facebook din wanda zai bada dama sai a bude wannan matsala a samu abun nan muna son yan wasu taimaka shiga cikin wannan abun nan din kawai ka shiga ka shiga kawai a sa abun nan saboda a same ka a matsayin an samu wanda ya following saboda a samu wadannan lambar dubu ɗaya shikenan kawai an samu wannan an samu magani abu muna fata Allah ya taimake mu assalamu alaikum